أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقوق وزن الربيع الأول في رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دقوقا تدريب بدا أربعين da uku wanda دي دي da talatin ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya ke mana dace da alkhairin duniya da na lahira da mai karshen sunayensa muna da cikin wannan tafsir na wato da hatu rahman ya halar imani da rafatun hajiyatun musa a walida ko walidalika ai ma'ashirin al'azada don haka ne wato bayan an yi wannan maganar muqaddimatun nida'at ya ce saboda haka ne ya ku jama'a masu daraja ana la'ukhatibu bi hadal kitabi ay hukaman tahas ni ba wai ina magana da wannan magana cewa ina magana ne akan masu hukunci ba kawai ay ru'asa tahas ko kuma wato shugabanni kawai nama ukhatibu bihi kullu fardin Musulmin amin ummati muhammadin sallallahu alaihi wa ina kira ne ko ina magana ne da kowane mutum ɗaya daga cikin musulmai daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa anta mas'ulun ay amama Allah an kitabillah domin kowa za a tambaye shi a wurin Allah game da littafin nan na Allah mai kasani game da shi ko mai kika sani game da shi kowa za a tambaye shi ta na sha ɗaya can sama tsakiya shafi na sha ɗaya wannan wajen baƙin nan sosai to nan daga nan muka taso saboda haka wato kowa za a tambaye shi wurin Allah tabaraka wa ta'ala an ce in kana karanta Ƙur'ani ka ɗauka kamar takar wasiƙa ce aka rubuto ma daga wani wuri mai girma a wurin nan a ranka kuma kana so ka fahimci wasiƙan nan kamar misali a yi maka wasiƙa daga presidency kuma zuwa gare ka an rubuta wannan daga ofishin shugaban kasa ne zuwa ga wani a yana ganin mutum zai so duk cikin takardar nan ya fahimci me ke ciki inda ya kasa ganewa zai nemo ne mai bayanin wurin nan saboda ya gane takardar nan mai take dauke da shi to idan mutum yana karanta qur'ani ya kaddari ka kaddara shi a haka kaman takarda ce aka rubuto ma daga wani wuri mai daraja inda kake girmamawa kana son abin da ke cikin nan ka fahimce shi domin za a tambaye ka mi ka gane kuma muna sauraron amsa a kaga dole ka fahimce shi to kamar haka ne mutum ya kamata kowa ya ɗauki ƙur'ani haka ibn qayyim ya magana labudda ay an ya'lu sauta baitihi ay ala sauti kitabillah da haka dole ne mutum ya samu an ya'lu sauta baitika sautu baitika sautu fi baitika ko ala sauti kitabillah kada ka bari a wani gida wani sauti a cikin gidanka ya zama ya danna sautin littafin Allah tabaraka wa ta'ala la budda an taqima daulatul islam fi baitika awwalan dole ne ka tsaye da gwamnatin musulunci a cikin gidanka farko ya zama kana kokari kana bi inda ma yansalihu ai halal fardi yansalihu ai halal usra yayin da halin mutum daya ya karkata wajen gyaruwa to haka kuma halin gidan mutum masu ma zai gyaru wanda ma yan salihu alal usrati yan salihu alal mustama haka nan lokacin da alamomi suka koma sun gyaru a cikin gidan mutum to haka nan iyalan mutum ma to haka kuma al'umman da suke ciki ma kake samun ta gyaru wanda ma yan salihu alal mustama yan salihu alal ummati kulliha daga nan lokacin da halin al'umma suka gyaru kuma al'umma ma halin su zai gyaru fi hada yaqulu rabbukum wa khaliqukum kan wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala ba zai canza ma mutane wani abu ba har sai sun canza ma abin da ke kansu idan ya zama na mutane na cikin wani hali suna son maslaha sai su canza halin don kuma mutane na cikin wata wani abu suka bari suka canza to wani nan sai ta canza ita ma wala budda an tas'ala nafsaka aina makanata kitabillahi fi baitika dole ne kowa ya rika tambayi kanshi menene matsayin littafin Allah a cikin gidanka halih ta shamat ta ta ɗan kamata in za su fita suna fita da lullubi suna rufe jiki ko ko kana barin su su fita in yadda suka gana ma ba ma ruwanka wani ma fa sai ya ma bai ga 'ya'yan ba yana nan cikin gida suna gefen su yana gefen shi fitar bai sani ba su dawa bai sani ba wasu ma su kwana ba sa gidan ma bai sani ba na na eh eh eh a prison na ashirin da hudu kun ji abin da ya ce ba cewa sun yi wani program sai ake hira da wasu a wani program da aka yi magana sai wani yake ce mashi a program din sun je prison ziyara sai suka ga wani yaro a cikin prison din sai suka tambaye shi kai dan gidan wane ne yaron yayi bayanin gidan da yake ya faɗi shakhsiya ba za a faɗi sunan wanda ya ce ba sai ce a'a to ba tambaye me ya kawo shi ba ko sai aka ce to aka je shine sai aka tambaye shi aka je aka tambaye shi mai gidan baban shi da ya faɗi aka je aka yi hira da baban shi aka ce yaran nawa ne kai ya ce yaran shi guda ashirin da hudu ko to sai kasa farko ma sai kasa lissafo sunan sai guda hudu iya lissafa sauran bai iya tuna sunan su ashe na guda biyu hmm. ko guda biyu kaɗai san sunan su? to hudu su ne suke san inda suke ta cikin a cikin hudu dai eh, ya faɗi sunan biyu ko ciki zai iya tuna sunan biyu ne kawai cikin yara sannan kuma a ciki ya san inda hudu suke ko hudu suna cikin gidan shi aka ce mai to sauran fa suna ina ce shi sauran bai san inda suke ba su kaji sai ka ce sanuwa Sanu ko nan cikin kaji kara kara mamaye ya ce kuma a nan cikin garin kaduna ba wai wani wuri ba ma nesa eh na gane ko su suka je gurbu su ne to kaji ko shi ne je ya ce ya ce ya ce ya ce liman ne ke magana limamin masallacin salamatu yanzu to shi ke bayanin sun je kurkukun ne suka ga yaro a ciki shine aka tambaye kai me ya wane ne baban ka ce ga baban shi su kuma su ashirin da hudu ne shine aka ja ka samu baban kai yanka nawa ya ce to da wa da wa yace zai da iya tuna sunan biyu sannan zai iya tuna inda kudu suke don su suna nan a cikin gida sauran fa yanzu ina suke ce shi wai sani ba sai inda suke ba to da ni na so in baku misalin guda ɗaya ne amma wannan guda ɗayan ya dannana domin shi ma wani ne aka ce an zo gidan shi sai ɗan shi zo zai wuce sai zo zai wuce shi ne sai ce a baka ganin baki ne ba za ka zo ka gaida su ba sai zo gaishe da baki ya gaishe da su da ya tashi zai tafi suka ce a makaranta kaza kaza sai baban ya ce mashi ashe baka koma makaranta sai yaushe za ka koma makaranta shi ne ce baba wace makarantar da na gama har na gama nysc na dawo to shi baban bai san ya ma gama makarantar bai san har ya gama nysc ba ya dawo yaron ya gama nysc ya je nysc ya dawo gidan bai sani ba ya yi biyabin shekara ɗaya misali bai gidan amma baban bai gane bai nan ba ko yana gidan har shekara ɗaya tunda har ya yi nysc baban bai san bai gidan ko yana gidan ba wallahi da yawa ka je haka zaka ta tarawa gidajen mutanen nan ba kuma ba su damu ba tun da yanzu nan ai kaga bai ce mana ko maza ne kadai yayan ba ko da mata duk da hudu dai shi inda ya san inda ya dai san inda hudu suke amma sauran sauran ba san inda suke ba da kaga yanzu waɗannan shi abin da suka gana ma za su wataƙila wasu na nan garin wataƙila wasu sun tafi wani gari wani ma dai har shi yana prison ma baban bai san yana prison ma yana prison shi ba bai san ya je ya yi wani abu an kama shi an kai prison bai sani ba tunda dama bai san da sauran masu kewa ka wannan rayuwa da Allah ya kiyaye yanzu nan idan mutum ya zo ya magana sai ya ce wannan duk talauci ne yasa ko gwamnati ce ita ba ta me abin da ya kamata ba shi yasa ya sai wannan abu na in talauci ne kadai mala aminu talauci har sai ya sa in talauci ne nemo ƴaƴan ya sa su sana, ya sa su su su duka nemo abin da za su yi za ta ci mana eh. na haka ne haka ne bai girmama shi haka ne na yadda na yadda haka yake haka yake ba na gaya muku wani ba da yake aiki banki aiki yake a banki har shi ya kai regional manager matan nan ya zo da ya mata komi ya ba ta komi har in ya ci da yake yana amfani da motan banki ya tafi aiki kaga da motan ya ban motar shi ma a gida tana da wata mota amma sai ta hada duka biyu mata duka hawa da tashi da ta ta abin nan suna wajejen kabala malan ran nan da aka zo ba da ta daina aiki ya dawo gida ya zauna da ta ga baya aiki yanzu motan ma yanzu zai tashi yana ta hawan tashi da sauran abin nan su ko sai sai in za ta fita sai ta daina gaya mai ta yi makaranta ita ma ta samu aiki ta samu harkoki sai ta daina gaya mai za ta fita kawai sai dai ganta za ta fita ce me rigina kake yi ne da ta ga an ya dame ta irin wannan malaran nan kawai sai ta tashi ta kama gida ta kwashi ƴaƴan ta koma ƴan majalisa can da shi da ƴaƴan da ƴaƴan da kowa ba ta ma gaya mai ba ta kwashi ka eh dai kawai da ta kwashi ka ta koma majalisa to shine ran nan kawai sai ce zai je gano ya kira su ce yana so ya zo ga yaran shi ce zai je ga yaran ta ce to sai ka zo kawai da ta ja ka nan kafin ya zo kawai ta kwashi yara a mota kawai suka fita sai da ya zo gidan sai ta rabasa nan to yana dawowa hanya sai ya gansu a wani wuri mota ta yi faci sai tsaya ya tsallako to akwai yarinyar da suka rike tun tana yar karama har ana tsammanin ma ɗaya shi shi ya rike ta haka zama budurwa yanzu amma tun da yanzu babu ya zo ya masa sallama ya masa sallama kawai suka yi banza da shi har da sai ce ke yanzu ke ina maku magana ma kuke banza ka ce ina ruwanmu da kai kai waye kai waye ita yarinyar shi kuma sai jawo shi mare ta ta wannan yarinyar sai ta fito ita kuma ta kai mai mari ta ce zan yi za ka maran man kanwa ta kai mai mari ta ce kamaran makanwa a salo da na kamaran makanwa to shi ne fa suka fara hayaniya mutane suka za ka za ka raba su aka je police station ne police station wai aka ce sun sa mai iyaka suka ce to daga yau kai ƙara zuwa gidan nan sai da izinin su saboda ai ba gidan shi bane ita ta kama gida sai ƙara je masu gida sai da izinin su ba haka nan ba kuma a samu matsala na in kai ne ko shi ta zama su da 'ya'yan kaba mata

a lokacin da suka je bayan ana so a je gidan da ana cikin gidan da a yi da matsala yi samun a yau wannan kuma da ba amma yanzu shi mara to yana da ke samu ana amma kan da yake shi shi yake ce shi ne yake cewa matan yanzu dangana a'a ai ai abinda maza ka sani ai a inda za ka gane ba zai yi ba yanzu din wadda kake tare da ita kana ta yin duk da ta yi bukata a yau ka bata ba sai ta fayi fushi kamar baka taba yi ba to dara san da aka zo babu ne kai wata guda baka bada ba ka zanna <laughs> ai ni na gane maganar taka sosai saboda ai muna da su za ka zo a ce a rubuta mama ce fa ne ka yi duk abin da ake bukata ka sau kuma sai ka kawo wata kata bukata ka ce a a gaskiya yanzu ba hali a yau kama bari har sai ka ba da rana ba ka ce bari sai gobe ko sai rana ka shi ta bata rai daga nan in ba za a ba ma cikin abin da ka kawo ta dafa shi ma zauna ta tafi shi menene ai baka ba ta ita abin da ta bukata ba kuma banda wannan da kai wanda bukata ta ita wallahi yanzu akwai wanda wani lokacin ya tashi so wani abu a gidan shi shi bai ma san shi ba ko kuma ba cin su yake ba saboda su ake sowa ko ba aka muke ba yanzu da abin da muke sowa a gida muna cin shi Allah baka muna ci to amma ba bukatar ta bace ita wannan ita fa ta rubuta ka sau bukatar ta ce wani abin baka ci ita ma ta san baka ci wata ma sai radda baka gidan ko baka nan ko da safe ne ko yaushe ne take amfani da abin ta dafa ta ci ta san ta san baka ci to amma fa ba ta sa cikin bukatar ta wannan shi cikin dole ne haka in ta kawo ta bukatar ba kai ba kawai sai ga ta yi fushi to kaddara inda an ta zuwa kullum babu kullum babu din ba ka ya za ka yi shi guduwa za ta yi to ka abun kan wayo to wannan dai kun da su suka kwashe da matar shi haka fa suka yanzu ni ban san ba san yadda suke ba dan ni na zo na tarar da ana rigimar da ko sarki ana maimaita yadda abun ya faru amma yanzu ya suka kare ya suka kare ba sani ba to kama ta in ka nemi yadda aka yi za ka yi kai na dai ji farkon yadda aka kwashe a rigima ranar farko ta mare ta kai mai mari shi ya rike hannunta ba ta mare ba ya mari saboda ya mari kanwanta kuma kanwan nan tun ba ta da wayo aka kawo mai ta yi rike shi yasa ta makaranta mai tsada makarantar to ai ita aka ta fara ma makaranta gidan kafin a haifi sauran 'ya'yan ita yanzu ta girma ita ma to na ka ta zama budurwa ya zo masa magana mutane su ba ba san me ya faru ba sun da kawai ya kai mu budurwa ma ita ma ita kuma ta fito ta kai mai mari sai aka fara dariya ya ga aka ce ali ana ne ba ali ali ce a ah, ku ali ko kuma sai abu sai araba fada sai police station to kuma su waɗannan ya'ya za su kalle a wannan lokacin yanzu kaga su abinda suke kan mamansu sai su yi masu yanzu komi sau da haka tun da ta ya baba ya ma cancanci mari Allah kyauta malam muna cikin masifa wallahi wallahi wannan abin da muka dauko malam wannan matsalar da aka dauko kuma duk da ka ji malamai yanzu malamin nan nan ba haka yake magana malam ba malam malam ya sunan shi kace wa can gombe yake go eh yake cewa yanzu kowa ya kwatanta auren iyayen can baya da kuma na yanzu da yadda su kuma suke abin nan su ba fa karatu suka yi da yawa ba a wancan lokacin amma an nuna masa aure fa ibada ce aljanna kina karkashin mijinki kuma su matan nan yau muka yi magana da su da aka yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tana bada labari tace sukan shirya wa manzon Allah asuwakin shi da abun alwal da abun tsarkin sa saboda in ya tashi da daddare ya tashi kawai ga asuwakin sa in ya tashi ga butar sa ciki da ruwa abun alwala Ina eh, na tambaye su yanzu ce yanzu cikin kunan nan duka wacce sai ta tabbatar da kullum sai ta zuba ma butan mijinta ruwa ya zama dusar da ya shiga bayi akwai ruwa a ciki ko duk ku kuna samun kullum irin da da fa mata har girmama butan mijin ma take ko bayanan in ta zo aje butan ma wata ku dauka ba ma ce aka yi haka ba amma wata in za ta aje butan sai ta tsugunna kuma idan aka zo ɗaukar butan in aka aiko yaro sai ta duba irin ta karfan nan ta ga jirwaye jirwaye haɓar zanen ta ba take zawa wata ta goge ta haɓar zanen ta za ta kama ta sai kai zo kawo butun nan nan sai ta sa haɓar zanen ta ta goge butai saboda wannan jirwaye saboda haka wannan butar tashi musamman ta karfan nan tana da sosan wanki tana da sosunan wanki wanke ta koyaushe ba da za ka ɗauke ta ka to yi gamsa kuka gamsa kuka ko alamar da kuma ko da yaushe da ruwa ciki da ka zuba da ka ɗauke ta kai amfani da ita da ka aje ita kuma da za ɗauke ta ta wanke da ta ƙara zuba ba haka ne ko ba ka bane to yanzu ba hmm? kuma kuma yau kuma a zo a yi wani abu ita ta yadda a yi shi baka nan da an zo da wata ma'ana cikin gashi ko mai gidan baya nan a inda fa aka samu ba har ta fita sai magana kenan in ko bata fita ba a zo a yi ta sallama ma tana ciki tana ji wurin da aka zo in ka ji shuru ka in ka ji shuru mai gidan mai ansa ba kai ka yanzu ko kana nan din ma aka sallama ita ansa da ma fita wajen ba sa ba ta ce ce a an yi sallama ba fita ce ai wuri na ka zo ba wurin ka ka zo ba mu gane waɗannan abin mu gane masifan mun shiga cikin cikin masifa sau na ka maganan buta wai ka ce yanzu ka tada ta abin nan ba kuma in ta zo butan nan a ce wani ya taba ma butan nan cikin yaranka zai ko sha bugu ta dau butan baba ta gaishe na ko guntun ruwa ya a baki shi sai ta rai ka ce ka ɗauki butan babanka ka sha ruwa kana hauka ne to balle kwanan ka ko kofin ka ko luddan ka ko to ai ko mutum zai ci bugu din nan cikin mu ba wanda ya ci da coki da ya sha fura da mu cikin ƙwarya baban shi ko ko lutan baban shi in kau kaga haka to sai dai albarka ake so dan ya ji daɗi shi ya rage ma kai wani lokaci wallahi ko rage ma huraye a cikin kwanan shi a cikin ƙwarya shi in ta ɗauko ta ce kawo nan sai ta dauka ta ta ƙwarya ta ɗauko ta ta juye ta kafi ta kafi ta ɗauki ƙwarya babanka za ta shafura kai waye aka shafura ƙwarya babanka in kwanan shi ne aka ɗauko ko ya rage ma abin ciki kai da kanka ma wallahi malam kai da kanka sai ka ga kawai malam ya ce a taki in cokalinka ne ko ka bar shi a ciki ka bashi shi abincin za ta ɗauko abincin ne ta ce ɗauko na sai ɗauko sai ta juye mai a kwano ta ce je ɗauko ni cokalin sai je ɗauko ni cokalin nashi daidai irin nasu naka ko ba zai kama da shi ba ko cokali Allah ba zai kama kai ma tunda ka saba ba su ma iyawa ko ba ta kusa da an baka dama aka mai dama sai ka je ka tashi ka dauko ina za ka ce zan dauko cokali ne ko zan dauko kwano na ne in juye kamar da yadda ka san za a juye ma almajiri a cikin nashi ba za a ba shi kwanan mai gida ba to yanzu ko wala ka kwanaki wani dan borno ya zo nan mai huluna sai ce wani kaji ji abin da ya ce dan borno ya ce ka malam yanzu ba akwai matsala ya ce to a ce allah ya ba mu mafita sai ya ce ya je gidan wani alhaji ni dalilin ma hula ce kawo mana sai na ce kai ni na gaji da hula kullum yanzu sai ta sayan hula yanzu ina da hulunan da sun ishe ni gwargwada ali sun ishe ni sun ma yana yawa ina ta sayan huluna kullum ta kawo hula sai ce to kai kai sa'a na ce sa'a me ce saboda kana tarawa suna din ce to in mutum yana ta sayan ni zai hana ya tara ya ce to bari in baka labari na je gidan wani alhaji sai ya ce man ya ce dan barna ni kuluna na sun kasa taruwa. kullum in ka zo in sai uku in sai hudu in sai biyar amma wata rana ma ina je na duba inda nake a jasin rasa ma hular da zan sami duk sai in rasa sai dan barna ya shuru sai ce kana da kina da yara manya manya samari ya ce ina da su ya ce ki duba kawunan su ki rika lura saboda ruke namiji ma <laughs> wace mace ke ce sai ce ka lura da kawunan su sosai za ka gano inda kulun nan suke ayaran nan da ya dawo sai ce dan borno ashe yaran nan suke kwashe min huluna na ga wani na lura da shi sai da na ga wajen guda biyar duk na wani ina ta gani a kan shi yau ya sa wata ya ƙara sa wata ya ƙara ga duk na gan su ashe suke kwashe su kaddara in da ne maman su za ta bari ya zo ɗaukar ma huluna kuma shi ma zai fara kawai ya ɗauke ma hula sai dai ka ganta a kan shi zai fara sai dai in kai ka bashi wani ma in ka bashi ma kunya zai je ce gaskiya ba hulun nan dai shi ya gode in ka ce saboda me ce saboda an saba ganin ka da ita ni kuma a ganin da ita ne ce a ai ba komai albarka ne ai ni na baka tunda ni na baka to sannan kuma kai ma ai sai ka ji daɗi kuma yanzu ni ne na ɗauka na baka da kaina da abin nan din zuwa to sannan ya yarda amma ya ɗauke baka sani ba isa da ana yin haka to sai yanzu hatta kalman kai na iya sa kaji ku to kaji sun ba kai sa'a bai ga wani takalmi ma mai kyau yi mai ya ga hulan sun yi tuk ya dauke su kawai ba ta ya dika gaba ku ko gan sha kafar shi wata rana ba daidai ba ne haka ba daidai ba ne. ku duba fa Abdullahi Ɗan amur na As ganin sa fa yi kawai suna tafiya sun jero shi da baban ko Abu Hurairah ya gansu na Abu ya sun jero ya tambaye su ya ce yaya tsakaninku yake aka ce uba da ɗani saboda ai kaga sun yi kaba kuma an ce abdullahi dan amr dan as yayi abin shi an haife shi da wuri ba saboda amr bin as yayi aure an ce wajen shekara ko sha biyu ne tsakanin su shi ya aure yana yana yana matashi ya aure saboda haka ya haife da wuri to da suka je in sun jero sai a ga kaman wa da kane ne kaman kane shi ne ba ɗan shi ba ne shine abu huraira da ya gansu da kamanni sun yi kama sosai yace ya kuke ne tsakaninku yace ku ba ne da ɗana ne ya ce aiko ba haka annabi ya koya mana ba annabi ya koya mana ne idan ana tafiya tsakanin uba da ɗa to uban yana da waɗanda baya in akwai wata larura ne to yanzu ne shi ɗan zai shiga gaba don kare baban ko yana so ya nuna mai wani abu amma a ce ana tafiya da uba da ɗa a jere kafaɗa da kafaɗa ba haka annabi ya koya mana ba to mu yanzu ko saboda boko ne ko saboda abin da ne wayewa ne ya kaga yadda ake yi na ban ji ne ko to kaji ko shi da baban shi Fatima ne to kaji Fatima. to Fatima, daga da kaga ko wata rana ke zo yace ce ka za mu kace ce ba za ka saba, ba za ka faɗi Fatima ne ni in za tafiya a hanya za su wani wuri ba aka suke zungui zungui a yi yara ta eh, da wannan canjin da muka samu mun samu canji mai wuya mai ba mu wahala kuma saboda haka za ka gani to yanzu a lokacin nan in ka auna ba wai kai baba ba kai kanan baban ɗa ko wan baban ka isa ka sa wani abu ɗan nan ya ce ba zai yi ba to balle kai da kanka to amma yanzu fa kai ma baban ka ce mai wani abin da bai so ya yi gaskiya ba zai yi ba to wani haka nan mu dai to amma yanzu mai mafita to wai mai hallu wannan abin yanzu ku sun da yanzu munakasha muke mun tattauna yanzu me hallu mala amin menene hallun wannan matsala me mafitarta akwai ko hakuri a yi hakuri a ta tafiya haka su yara a gaya masa a gaya matan to kaji kuma musu na kana da aboki kwanan nan ka jiya jiya to kai raba su fada ka ji na lamar to gaskiya muna cikin to kaga kuma irin waɗannan abubuwan fa mutane ana faɗin sa karatu ni na gaya ma mutane cewa ka kiyaye wanda yake tare da mutane in ana maganar karatu saboda za ka ji abu za a kawo ma abubuwa kai ma za ka fahimta za ka yi karatu wani zai ba fahimta fiye da kai ya baka wani maganan da za ka abin da mutu wani ya ji shi zai rika bi ina ma kai kake samun wannan magana ya za ka samu ba haka wani su ta mamaki yadda ake yanzu kaga wannan ai kaga sabo ne yanzu na malam abubakar shi ma sabo ne hira fa aka a rediyo wannan da yake da aya ashirin da hudu ya ce su biyu kaɗai zai iya tuna sunansu to ba sai ka tun mamakin wannan magana ba to gashi shi kuma yanzu ya ce sai dai a lallashe su a yi haƙuri menene dalili ya ce jiya ya raba wani faɗa da shi da 'ya'ya hmm? to dan barna kuma hausa ta faya mu <laughs> ba ba magana wanda kake ta yanzu kishiyar me ya dalili da ku ya ci wa yaro da wani ba ku kai ba ba shi ke an sai ne shi ba zai ne Allah kyauta to sahi Allah ba mu ta me dai ta kokari muna fahimta abin da ake magana muna muna muna muna dan yi amma su wanda yanzu su ma matan da aka yi magana yanzu ya za a yi ka dawo da su daidai mala aminu ya ce in dai aka wayi gari yanzu babu za su fahimta su zauna da mutum kuma za su fada daina ka za ka rika fita ba da izinin ka ba wallahi kuma wannan magana nan ina gama sai da wanda Allah ya zaba in dai aka wayi gari yau hidiman nan ka daina ta wallahi sai ta rika fita ba da izinin ka ba ta ce je inda ta ga dama ba ku kwace ba kai suka mata magana ba ce mai amfanin ka ka zauna cikin gida ba ka da amfani ba shi yasa nake gaya maku wanda suka kai retirement age wani lokaci sukan mutu ne da hawan jini saboda abin da ke faruwa a lokacin da suka gane yanzu samu ya canza ba a samu wani abu sai ta fara rena mutum wata kuma ita kadai ce a gidan kuma yaran ku sun girma sun tafi duk ba sa nan daga kai sai ita ita kuma ta tashi fita ba ta tunanin ka karya za ka ci abincin rana ko za ka ci na yaushe da ta tashi kawai sai ta fita sai tafiyarta in kana cikin gidan ba ta zuwa kusa da kai ba ta hira da kai ba ta komi da kai sai dai mutum ka ganshi daga shi sai tv sai da rida da kawai gilas zai kafa kawai ta da ido haka yunwa ta hura mai wuta ta nan ya rasa abin da ke damun shi yana ta ya karanta jarida ya gaji ya buɗe tv ya canza tasha ya canza tasha ya canza tasha wani lokaci a ɗauke wuta bai da kokabo. sai dai jingina cikin kujera ya shiga ɗaki ta kulle ɗakin ta ta rufe ɗakin saboda ba ka da amfani ka shiga masa ɗaki ka ɗauke mata wani abu na gaya maka kwanaki wani da ya gaya mana haka ya ce shi yana ma da wata mata amma yana nan gidan ranar nan ya ce da ya zo kuka kafa ya ta yi wallahi mai gina na ce gaya ma ofis ya ke gaya mai ce kaga retirement age da kuma zama ka tufa da mata ɗaya ya ce masifu ne guda biyu ya ce waɗannan sunan su ƙannan mutuwa wallahi haka ya su sai ce sunan su ƙannan mutuwa shine sai yake gaya mai ya ce bari in baka labarin wani abokin shi ya je gidan shi ya ce kuka yake da hawayensa kuma matsalar biyu ce da retirement din nan baya da shi yanzu da koma sannan nan ita suka daɗe da ita ga abun nan duk da ma yana da wata ya ce farko ya shigo gida kawai ya shi ta shigo shi yana gidan ne rana sai ya shi ta zo sai ce yawwa ya ce ba an gaggaita sai ce da Allah ba ni naira ɗari nan in ba mai polish ya gyara man takalma na sai maman ta ta fito ta ce ba za a ka ba saboda me za a ka an hana ka naira ɗari ya ce a ah, ina ruwanki ya ta ce ba ta ce biyar ka ce kai kaɗai ke da ita ba za a bada ba shi kuma ya tsaya ya kalli yarinyar nan shi ya shi ce ba shi ya sa ka shi ya mata komi ita ma kuma wannan mai fatan ya yi mata komi sadda take da abun nan ci ga gidan shi na kai makaranta ya saba mata ita yanzu tana aiki ita ba ta kai da retirement tana samun kuɗi amma yana dari sai ta ce ba za a shi ba ya shuru kawai malam sai kawai ba ya ce na biyu yana gidan ita da ta tashi ta fita ta yi tafiyarta ba ta san ko ya karya ko bai karya ba abin da ya dame ta sai ya ji ɗanshi namiji a kicin yana motsi ya ce wani mai za ka ya ce doya zan soya ba ce doya na ka soya da Allah ni ma ta soya da ni doya fa wannan busassar wannan doya ya ce haɗa da ni ne ma ta soya da ni sai ya soya doyan ya kawo mai doya da mai wannan fa doyan na fara ya soyo ta ya kawo mai ya gurgurci haka nan yana zaman shakana sai ta dawo tana zuwa cikin ta ce waye ya shiga man kicin sai shi dan ya ce ni ne mama me kai ya ce doya na soya amma na soya ni da abu da kace ka soya ka bashi wallahi da ina nan da ba za ka bashi ba akan me za ka soya mai doya za ka soya doya ka bashi to shi ne da wannan abokin nashi ya zo yake rusa kuka yana ga sai ce wa da ka kalle da nike da kalle da nike yanzu to amma kuma duk in tattara su dai muka je sai mu ce dai akwai dai abin da muka yi ma Allah kuma ko haka bane shi ya mata har kasar waje ya kai ta mata ya sai mata mota ya kai ta dubai ya kai ta sanda yake da shi yau babu na shi ne na ce dama abin da muka yi ma Allah ai shi ne abin da muka yi ma Allah ke shi ne dama abin da ai shi ne Thank to ya za mu da su yanzu kuma ba su kawai a ta samun irin su bauta hanya na eh eh ya haƙura mutu haka ita ce ne da ai rigimin haka mutum ba ta ƙare ba wannan rigimin inda wannan rigimin da shekara nawa za a ta ƙare kai za ka samu wannan kesin ya za ka gama shi shekara ɗaya eh wai yanzu as a lawyer kai yanzu aka kama wannan case din zaka iya gaba shi cikin wata uku to ai ƴaƴan gid da abin da kashe ba daga kashe da sit to ai yanzu in kai wannan kuma baka san wani abu ba kaga a yanzu take da shin nan yanzu da ta zo tana da shi ita kuma su kuma 'ya'yan suka gane kai kuma baka da shi 'ya'yan rabuwa biyu za su wasu su koma bayan mama wasu su koma bayan ka in baka yi sa'a kuma kowa ya komowa bayan ka ya ce ya za a yi baba ya kai mama tsara saboda me <laughs> yanzu ga wani nan muri kai bari ne da kai kace kai ne ka ga naka kai ga matashi ne kai kai kai mun ji naka kai

yi haka ne amma duk da haka yin ka kalli ka'ida yanzu da can a gida kana iya zuwa ka fitar da rediyo yana magana sai ka ce a kashe rediyon nan sai kuma sai ka kunna naka in ka gana ma za ta zo ta ce kai ma kashe na to ai ba ka'ida ba ne wai dan kana duba waya a gida ko kana yin waya a gida ma ta kamata sai ka duba waya sau da ka ta koma ka ai kai abin da kake da shi ba daidai yake da ita abin da kake da shi ba hidimomin da kake da shi ko yanayin aikin ka ko yanayin bukatar ka ga wayar ita ma haka take da ita to amma fa haka suke aunawa su in dai kai ka rike waya ita ma sai ta rike waya in kai ma kana yin abu sai ta ce ai kai ma kai haka kake yi to daidai ne ita kai abokin gwajin ta ne da za ta auna ta ce daidai da kai ta ka'ida duk bai kamata haka ba na? to shi kenan shi kenan kaga mu dai bar shi kawai mu tafi haka hmm? Thank you. gaskiya ne haka dai wannan mafita ta kaba wani a wuce. gaskiya ne ka Allah yi ba mu mafita ta Allah so hmm? ne Hmm. kuma ai ta mata tana da tsada sun san ba ta fita ko ina ne ko ba ta aiki ita wata ma ai nuna masu take kai ita take yi akwai wadda na sani ma wata in ko kayan abin nan aka sau kayan shayi ko kayan wani abu in an yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ta ɓoye sauran in ta ɓoye sauran nan yara suka dinga tambaya suka dinga tambaya ta wanda wanku ya sauro ta ya ƙare amma ku bari ta sa abin nan ba daga nan sai ta suka cewa kuma sauran ta duka ci gaba da fitowa da shi tana sa ita ta sau ita ce ta nemi ta kama su me take so yaran su ce ita ma tana tana tana abin nan ɗinsu sosai ba iskai ba kai kake yi ba shi yasa wani lokaci yaran ba alfahari ba ne a rika gaya masu wani abu wani lokaci in an zo ko makarantar nan abin nan ɗinsu a kira su a ce to na biya maku kudin makaranta yanzu kada ma tambaye ku komai an biya ko kuma ka tambaye su littattafai duk an baku ce an baku ce na biya an biya to me yasa ba ku ba na biya ko ba haka ba su sani ba ba abin nan bane shi tsakanin ka da ɗanka wani lokacin abin ka bayyana mai ya sanin ba wai riya bace ba wani abu bane na wanka da riya da abin nan amma ya san kane mai wannan ɗawainiyar tun yana da kyau ya sani ya san da gaske kai kake yi ya sani domin ai daga cikin wannan abin da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko su akan matan ba ta kai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ba to in baka da wannan menene za su ga darajar ka kai kuma 'ya'yan me za su gani akan wannan din ya kun da gaskiya abin babba ne to hmm eh na gane eh gaskiya ne mhm. eh. haka ne gaskiya zai wahala zai wahala amma da yawa wanda suke soyayya ya ce da su Allah bai kyauta gaskiya abin ba to dai kan to kaman baro aiki layin baro aiki hal ihtashamat ay banatuka ay diyarka tana fita da kaya hal e tasha ihtashamat ay wannan ko eh tasha mato zaujatuka matarka ita ma in za ta fita tana rufe jiki to wadda bata tambaye ka ba baka san ma da ta fita baya aka akai kaza yadda ta fita ku kalli fa matan nan wani lokaci yanzu wanda ke unguwan dosa ba ya gani wando fa suke eh, eh, ai kai kana ganin su yawanci ba akwai mata aure ciki ba ya kaga yadda suke shiga su hau biti titi titi da yawo yanzu wannan wando fa suke sawa a ciki kuma wannan tsame da jiki sai su kawo dan hijabi su tura sama kuma su ta tafiya sauri ko gudu duk komi na jikinta ba abin da ya dame ta a mutula square wannan kan ai kaman turai ne ba wannan mutula square ai ai shine gaban karshe ma eh ko yau na bi ta wurin fa na gani ko yau din nan nan na fita na je dalil da da asu ba an yi zalla zuwa na zaga na gani da kaina na ga mhm to to to to wannan ya zaka Allah su ce in kai magana sai motsa jiki suke sai motsa jiki suke ita mace aka fito kan titi da wannan shigan ta ce ta motsa jiki haka fa suke fitowa kuma yanzu nan wurin da Allah yanzu akwai tunanin cewa wasu ne daga sabuwar tasha suke tsallakowa su zo nan a ce ba wai ba musulmi ba ne misali musulmai ne ba gayya guda fa za ka gansu ka taba bi wurin kuma alamun ka gani to ka ci gayya guda fa za ka gansu cik gayya ba ba iyaka Ko za su fito musamman yau din nan da gobe to lokacin ku corona sadda ma aka tare mutane ba a ma zuwa ko ina zauna ke gida to wannan shine ma mun ta hal karshe ma kenan ku za su taya wasu wannan ne za a ce ka duba ka ga ta sa ha halakamta sunnata rasulillah to kaji kuma ka tsaye da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam am anta taqulu ma la taf'al wa taf'alu ma la taqul ko ko kai ma kanka kana aikata abin nan na taqulu ma la taf'al kada fa da abin da baka yi wa taf'alu ma la taqul am anta tastansibu lil islam bil miladi aw bil hayawiyya ko ko kawai kana cikin da musulunci ne kawai lissafin haihuwar ka ta abin nan ɗinka ko da abin da ke ranka kawai ka ce ai kai kana son shi da abin da ya tattaro aina islamuka aina qur'anaka ina ka? ina ka qur'anin nan ana iya zuwa gida ma wani gidan ma babu kwata-kwata an taba zuwa wani gida aka zo aka tambayi wata malama malama zuwa iriya Allah ya ji kanta lokacin nake cewa yanzu wani gidan ba qur'ani sai ta mamaki sai da ta je wani gida wata ta fito tana tambaye ta wani abu sai ta ce kai tana so ta kawo aya sai ta tuna ta banta ta ce dauko man qur'ani mu duba ayan nan suka shiga sai ga ga dadi kawai na yaran islamiyya a ai wannan qur'ani zaki dauko gaba ɗaya suka duba shi gidan babu ta dawo ta gaya mata ce abin da na buji faɗi ta yi mamaki ta je wani gida ba qur'ani gaba ɗaya to in ma an je gidan akwai kuma an iya karanta shi ko yana nan ga malam Usman na rawin mu ya ce ya je wani gida da abokin shi kawai matar gidan tana neman ayatul kursiyu a cikin qur'ani tana duba tana duba babban shehi abokin malam usman kawai shine sai ta tsaya ta tambaye shi shi ya tsaya cikin gida ya ta tambaye da Allah ayatul kursiyu take ne ba cikin qur'ani ce ai ba ta cikin qur'ani shine ya fito ya gaya masa yace yace yace yace yace ta dade a ciki yace wallahi mata gidan nan ce tana ta neman ayatul kursiyu a qur'ani shine ce mata ai ba ta cikin qur'ani to amma mata fa sun baka kalubale suka ce to kai ka koma ka budo mata to shi ne ba mu sani ba ka gani to kaga da na gaya musu amma su mata da aka gaya musu na ce yanzu ku kalli wannan yanzu wannan ba abun nan bane sai suka ce to amma fa su ma sun ga laifin na wajen nan da ya tsaya waje bayan abokin ya zo ya gaya min na ce me laifin shi ka ce kamata ya ce to jira ni ni mu koma in budo mata eh to ka gani to yanzu zan gaya mata ka yi wannan dan gaskiya kan na ce wallahi ba na ce ba sani ba na hmm? ka ji kuma ƙari na biyu kuma an ƙara ma wata tambayar malamcin an ce to su waɗanda ma ba su san ayatul kursiyin ko tana cikin ƙur'ani ko ba ta cikin ƙur'ani ba to me bambancin su da an ɗauki farar da an ɗauka ba to me yanzu ko an je an buɗe wata ita za ka iya karanta ta ne inda za ka iya karanta ta da ta san tana cikin ne eh sama an ce bata ta yadda sai eh, ka ta a ƙara za a wulakaja ta biyu Allah ya kyau da halak ya ka kana ganin ba da abubuwan da kai ta ji tausayin kanka ka ce kai kana jin tausayin kanka amma gaskiya wani lokaci mutum ba dan ka da alfahari ba da ya ce yana jin tausayin wasu ba amma mutum kawai tsaya da kai shin nan ko mutum dai yana jin tausayin kai dan wannan masifan malam mutum ya je lahira yau a ce bai ma san ta la hawla wala quwwata illa billah kuma mutum ba ya mutu yana yaro ba ne balle ce ai shi yau yana da uzuri cewa shi ya mutu yana yaro bai sani ba ne ko bai kai lokacin sani ba kuma ma mun je mun karanta har yaran fa ba su da uzuri in sun je sun ce sun mutu dan suna yara ne da kurame da lahuna da waɗanda suke masu tababban hankali da waye duk za su kawo uzuri cewa su dan ba ba su hankali ba ne ko dan ba su girma ba ne ko dan su a ce to shi kenan yanzu a zo a gwada su su ma ba kyale su ba balle wanda ya girma ya shekara arba'in ko ya shekara hamsin ya je lahira bai iya karatun qur'ani ba bai ma san komi game da shi ba kuma ya iya karanta wasu abubuwa na daban na rayuwar duniya amma bai iya qur'ani ba an ba mutum idanu an ba shi abin nan ba bai yi wannan abin ba ni ban san dalilin da mutum zai kama Allah ba gaskiyar magana ina yake aina kitabullahi fi baitika ina littafin Allah yake a gidanka idza fa'alna hadha sawfa nuharriru baital muqaddas fi lamhil basar idan muka yi wannan muka lura da wannan to za mu tace wani gida mai tsarki a gannan idan mu za a gani wa kama qila idan tala al masjidu ay kama fajr kama yamtalihu yawm al jum'ati sawfa nuharriru baital Ya ce idan inda za mu yi haka inda za mu lura wannan abun mu lura da waɗannan abubuwan farko shine za zamu kwato wancan masallacin na baitul muqaddis ko mu yanto wancan baitul muqaddis cikin kiftawar ido inda mu yi waɗannan abubuwan wa kama Khila, idan tala al masjid fil fajr iyayen da muka wayi gari masallaci na cika a sallan asuba kama yamtalihu yawmal jumu'ati kamar yanda yake cika ranar juma'a saufa nuharriru baitul maqdis to mu kwato wancan ɗakin na masallaci mai tsarkin nan walakin kaifa nabta'idu an manhajillahi wa ba'da zalika na an nasara, min Allah sai ce amma ya za mu yi mu yi nesa da tsarin Allah baraka wa ta'ala ya za a yi a ce mu da tsarin Allah nisan kamar nisan gabas da yamma sannan kuma mu ce muna fatan Allah zai taimake mu kada in manta afuwar da Allah kada ofisa da azunan su da kwashi da su da safe sau da aka yi an abin nan sai mai taziya shi ga shi nan aliwa wannan aliwa eh ɗazu da kafin sarrafa Allah ya wata rasuwa na fata Allah ya jikanta Ina ko na aboki na jiya shekaran jiya ne ya faɗi a bayi so kan shi ya fashe wata jijiya ta kafe aka ce na dai na ganshi jiya da da asuba na shekaran jiya da dare to jiya aka tafi da shi shika amma dai an dawo da shi yana da alar da shi sauki shi wannan za ta shi da ne Allah ya ba shi lafiya da wannan abubuwan na wanda suka mala abokan eh na sokoto eh eh eh eh na eh eh sai dai ga Allah Allah ya zai zai ya Allah zai ji kansu gaba da shi ma ya a ciki shi na gaya muku ranar da muka dawo dama jana'izan bayan malam abubakar ya shigo na ya ce to shi ma saura su don gaskiya shi yana jin yadda yake jin abin nan da wuya ya tashi na ce abin daga Allah ne kuma Allah ya sa kwana ya kare Allah ya ji kansu da su to wannan shine inna hada la shay'un uja yace ya za a yi mu nisa da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma mu sa ran wai zamu ci nasara wannan abu ne wanda yake mai ban mamaki wala yansuranna Allahu man yansuruhu tabbas wa haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaki wanda yake taimakon sa ne Allah ko ba zuwa za a kai mai agajin wani abin nan ba tsarin nan nashi ne za a bi inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah tabbas mai karfi ne kuma mabuwayi ne qawiyyun quwwatuhu la tughlab mai karfi ne wanda karfinsa ba a rinjayarsa wa azizul la yaqharu la yaqharu abada la yaqharu abada sannan kuma mabuwayi ne ba a rinjayarsa har abada walakin man alladhi yansuruhu Allah wane ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zai taimaka isma'il ijaba ba'daha ka saurari amsa ga ta nan man humul ladina yansuruhumullah su wane ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake su shine alladina in makkannahum fil ard sune wanda in Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su iko ya ba su matsayi a cikin ƙasa aqamu salata sai su tsaye da sallah wa atawu zakata su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf sannan su yi umarni da kyakkyawan aiki wa nahaw anil munkar sannan kuma su yi hani akan mummuna walillahi akhiratul umur karshen al'amura gaba ɗaya na suna wurin Allah tabaraka wa ta'ala tilka hiya shurutus sulh ma Allah wannan ita ne hanyar da za a sasanta tsakani tsakani wanda za a sasanta tsakanin bawa da Allah wa idza aradna an yansurana Allah ai ai ko ai idza wa idza aradna an yansurana Allah ala a'da'ina kuma muna so Allah ya taimake mu akan abokan gaban mu to wannan shi zamu ya fito ko na ganin wannan dole haka za mu da shi ya mun cinye lokacin a can baya ya ma'asharar tsada bukura na biyu na. so na Allah waje yau Allah ya sa wani ruwa da wuri an yi ta wai tsanni an yi babban mutum da muka zo munakasa mutu ikwala a yi sannu ba mu tafi شرح الوصول ثلاثة قال الشافعي إمام الشافعي رحمه الله تعالى يأتي كريم مزوج النهر دين يأتي لو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته لا اتي الله تبارك وتعالى بيسوكر ما halittarsa wata sura wata hujja ba ta wannan abin nan ba na? ban ji ba eh ba oh arrabi'a ko to arrabi'a asabaru alalada, adha haƙuri akan cutarwa ko akan in abin da ya cuce ga kai hakuri ba akwai sabar gashi sabar ya ce aboku ba ne a talita wannan a al'amalu bihi a talita a da'awatu ilaihi sannan an rabi a sabar alal hada ai ta farko shi ne ma'arifatu na biyu da ma'arifatu dini islam wannan abu nan to a nan wuni aka aka ce ai rabi an ce annahu yajibu alaina ta'allumi arba a masa'il al'ula al-ilmu wa huwa ma'rifatu wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam sai kenan sannan bil adilla sannan asaniya al-amalu bihi ko asalisa ad-da'watu ilayhi mas'ala ta uku kenan ar-rabi'a ta hudu kenan as-sabru 'ala al-adha hakuri akan afi ta cutarwar da za a yi mutum akan Allah ya yi hakuri to shine nan zo can ƙasa. yace as-sabru hafsun nafsi ala a ta'atillah shi ne mutum ya tare kanshi ya ran nan ya turke ran shi a kan bi ma Allah da wa ha an ya ma'asiyatillah sannan ya ƙara ran ya tare ta daga sabon Allah wa hafsiha ala sukh ala tasaqqut min aqdarillah sannan mutum ya tare ran mata kunna wuta mana kunna fitila ina ga kamar daga na akwai duhu ko kuma ku ganin duhu duka masu jini a jika ne kai na ba su da littafi <laughs> kai ayyawa da ba wai littafi ko ba da alama fa ku daga shi gani kai ba su da littafi <laughs> yawa kai to gaskiya ku babu ku tana da yawa dan ma ba ka ka zo aka ce babu sai da aka ce a to bari dai ubangiji ka kuke ba ku gori amma na ga daga can wata tsaya wata sai babu babu kuna da yawa amma kuma kuna kokarin zuwa a ci ba littafi ko da ba ku gane ba sosai ina ne ai shi ne nan abin nan ɗinsu min aqdarin lahi wa ya haɗu ai annafs ai an tasaffuri wa tadadduri alwal malali mutum ana so ya tara ransa a kan yin fushi da kosa wannan gajen hakuri na nuna damuwa mutum ya rika jin tadajjur shine ya rika nuna zakuwa da abu wal malali da kosawa wa yakunu da'iman nashitan mutum ya zama kullum yana da nishadi fi da'wati ila dinillah wajen kira zuwa ga addinin Allah wa in udiya ko da an cutar da mutum akai kuma za a yi anna aziyata da'ina ila alkhairi min tabi'atil bashari illa man hadallah domin cutar da masu kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke kira zuwa ga alkhairi a cutar da su min tabi'atil bashari wannan tabi'a san adam ne sai an musu illa man hadallah sai dai wanda Allah ya shirya qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba annabi laqad kudzibat rusulun min qablika hakika an cutar da wasu manzanni gabanin ka fasabaru alama uru na an karyata su an karyata su wala kad kuzibat rusulun min qablika hakika an karyata wasu manzanni gabaninka fa sabaru ala ma kuzibu suka yi hakuri akan abin da karyata su wa uzu an cutar da su hatta atahum nasruna har lokacin da taimakon mu ya zo masu ba su kai hakuri nan ana ma annabi at-tasalli ana karanta ana hankurtar da shi ya fito ko wa kullama qawiyatil adiyya ai karuban nasaru duk yayin da cutarwa ta yi tsanani ta yi ƙarfi to kuwa nasara ta kusa Wale-san nasaru muktasan bi an yansura al-insan fi hayatihi wai shi kuma taimako ba kawai ya tsaya bane bi an yansura al-insan fi hayatihi a taimaki mutum kawai a rayuwarsa wa yara asara ke qad tahaqqaqa ta yadda zai ga wai tasirin wasa ta bayyana ya ce wai aikin da yanzu yana ganin tasirin ta shine zai sa an taimaka ba haka ba wasu ma an kashe su balin nasaru ya kunu walau ba da mauti nasara tana iya samuwa ko da bayan mutum shi ya mutu kai dai ka fa in bayan ka mutu ma dai a watakila nasara ta ci gaba ko kuma in ka mutu su ture kai dai ka yi to da haka nasara ba dole ba ne in ka fara kafawa ka ce sai ka gama ka gama ginin an shiga gaba ɗaya an tara ciki ba shi ne nasara ba kai dai ka yi ka yayin kaka mutu a kai shikenan ya fito ko ai walau ba da mautihi da an yaj'al Allah fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilayhi daga nan wataƙila bayan mutum ya mutu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cikin zukatan bayi su karbi abin da ya faɗi kira zuwa gare shi wa akharan bihi wa tamassukan bihi su riko da shi su rike su ta aiki wa inna hadha yu'tabaru nasaran li hadhihi li hadha wannan ma ana kallon shi a matsayin nasara ga wannan mai wa'azi wa in kana mai ko da ya mutu shi fa'ala da'iya dan haka wajibi ne ga duk mutumin da yake kira an ya kona sabiran ala da'awatihi mustamirran fiha ya kasance mai hakuri ne akan wannan da'awa ya doge yayi tai sabiran ala ma ya da'u ilai bidinillah ta'azza wa jalla yayi hakuri ya cije akan abin da yake kira zuwa gare shi daga addinin Allah mai girma da daukaka sabiran ala ma ya tsari da da'awatu da'awatu kuma ya hakuri akan duk abin da zai fito na fito da wannan da'awa da yake yi sabiran ala ma ya da huwa min al'adha sannan yayi hakuri da duk abin da ya mai fito na fito tare da ya tarbe shi a wannan da'awa wa hum rusulu salawatullahi wa salamu alaihi ai ma ga manzanni nan Ira da amincin Allah tabbata gare su uzu bil qawli wal fi'li an cutar da su wajen magana da aiki qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin haka dai abun yake babu wani manzo da ya zo ma waɗanda suke gabanin ka ba duk wanda aka turo masu da manzo wato ba wani wanda manzon nan ya zo mashi illa falu sahirun aw majnun ba sai sun ce mai sihiri ne ko sun ce masa mahaukaci sai sun kira shi da wannan suna mara kyau azariyat aya ta 52 وقال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين haka nan dai muka sanya ma kowane annabi yana da abokin gaba daga cikin wasassun mutane wasassun mutane ba sa son annabawa to haka yanzu ma wasassun mutane ba sa son masu wa'azi wasassun mutane ba sa son malamai haka dole idan ana ta magana su rena su faɗi wasu maganganun da suka gana ma walakin ala da'iya amma wajibi ne akan duk wanda yake kira zuwa ga Allah an yi qabila zalika bi sabri ya rinjayi wannan ya fuskanci wannan aiki nashi da hakuri Allah Abubakar shugaban masu hakuri yana ta je na girgiza kai yana ta kaji ko eh, ai na lura ai na lura kai zai na da daji kai kai su kuma dan marawa baya nan Washi ya ce ba ruwan shi shi fa ya ce shi shi kadai kai kai kadai gayya ne ya ce wai ana ummatin wahadi eh, eh, na Eh. za ku irga malam muhammad saboda me zai dawo saboda me na me za eh, eh. a ya kamata a ba mu daya ya za ka za ka jawo wala wakar ba yi ka haruna na nan da zai ci ba ba shi ka wannan magana ba eh a ina wala haruna ya ce ba yace baka shi bai ta ba yace baka shi shi kadai ma fa ya ko fa wala abakar ya ce ana ummatun wahadi kuma ka ce yanzu ya yadda ina ba za ba za mu ci a bakin shi mutumin albasa ba ka bari sai ya dawo rana lamin za a gaya bai ga abin da ka ce ko ran litinin ai yana sai zauren rubuce to wani fa ya arewa shi ka ci wa albasa ya ce kuna neman agaji malam mamadu tashin farko mace a yana tare da su malam abubakar da haka wani a jawo shi ba a jawo jawo mu misali shi abinda bayan da masu masu su ma za su zo da hujjojinsu to me yasa za ku ji tun yanzu ku fara karaya bayan ku fara magana ba ma a wannan za ku bata wadda malam bashir na malam bashir yawwa mai malam bashir sai ya koma to kuma so sai ku ce wai ku ji tsoro ta malam bashir kun kare ne wane ne eh a shi yi ya ce maka shi fa shi ya ce shi fa kai kadai gayya ne ma in ma ba wanda ya zo shi kai shi kai kadai ba shi kadai kai kadai gayya ne ya ce a dai jira zai zo ya farin kalmomi to saboda haka yanzu za a zo a fara da nashi su ma mata aiki su har an sai da na ba su sakon alaran mama yau amma na manta daya ya alaran ma ya faɗi ba ɗan istirari ya ce shi kawai so istirari ne ba wani fatowa dan shi ya ce bai taɓa yin sallar sujadar sujudu sahawi ba sai da ya fara so ya fara aka so shi faɗowa istirari ne faɗowa yake yi na ga shi ma alaran ma ya ba su abin nan magana hawajen biyu ya damanta ɗaya ne na yawwa yawwa ehen eh, ya ce so. ya ce kuma saboda so annabi adam da hawa'u da aka da aka sauko da su daga aljanna ba sai da annabi adam ya tafi ya ta neman hawa'u ko ina to wannan a ce so ne istirari ne shi ma dole ne ya ce a ba mata <laughs> na ce zan gaba mata na manta wannan <laughs> to kaga yanzu a so kowa ya rike nashi to so za ka yanzu wannan ka kai ka gane abin da ake magana muƙabala ce yanzu ake yi munakasha ce yanzu ana maimaita ne saboda ilimi ne kowa ma yana iya so shi ma ya ci cewa aka yi mata ne muke karatun littafin raudatul muhibbin da su sai aka kai ibnul qayyim yayi wani babi bayan yayi magana isku asalin tsaba so da bege yayi bayanin sai bayanin hadarin sa da yadda ya kashe ma wasu mutane har aka zo philosophers suka yi ta maganganu wasu daga ciki kamar irin su Aristotle da Aristo da manya da kalmat duk sun yi magana a wurin suka ce su suna ganin so wasu suka ce abu ne wanda ke zuwa ma mutum bai san yadda masu da ya zo ba wasu suka ce a yana sane ke jawo shi har yakan ba da wani abin nan ba wani cuta da larabci suna ce masa melancholia sai su kuma suka ce da turanci melancholy wani ciwo ne na so wanda har yake sa mutane ma su mutu har wani ya ce don haka ma in mutane yanzu aka gane suna da wannan ishku na soyayya in suka mutu ka a yadda aka yi su matsawarta sai an yi karanci awa ashirin da hudu domin wasu saboda so ne suka mutu wasu saboda sun ji za su samu abin da suka so sun tashi wani saboda masifan son wani abu ne sai ya mutu a ce doguwar su ma yi to in aka jira awa ashirin da hudu ya ji zai samu wannan abin da yake so sai tashi ina fata an gane to kaga saboda ka sai ce abun nan ne to bayan ya gama wannan duk dalilan sai ya zo sai ya yi babi sai ce to wai shi irin wannan son itirariyun ne au isam istiyariyun ne mutum ne yana so yake za yake shi ya jawo shi zo ya damai ko kuwa fado ma mutum yake ko ya so ko bai so ba kawai inda ya ga abin da yake so sai ya mai irin wannan masifafan son ba tare da abin nan ba to shi ne sai muka kasa kashi biyu mata aka kasa sakace aka ce suwaye suka ce wasu sai suka ce kai ikhtiyari ne mutum ne da kai shi ke kwakwalo maka yake kwakwalo maka shi wasu kuma suka ce sam ittirari ne faɗowa yake yi ba sai ka so shi ba sai ka so ya zo ba to sai aka kaso kashi biyu sai muka ce to yanzu za a yi mukabala ne kowane su kawo dalilin su amma mu ba mu iya kawo dalilin to za mu bi ibnul qayyim ne shi da ya faɗi ya biye to sai aka ce to suwa yake goyon bayan istirari suwa yake goyon bayan ikhtiyari to yanzu ibnul qayyim yana ta zubo dalilai ne akan cewa istirari ne aka kawo dalilai aka ce ai mata sanda suka ga annabi yusuf wata in ta ganshi ma da ciki sai ta haihu wata in ta ganshi ma sai ta bari aka ce an ga wani yaro ana ce mashi mus'ab bin zubair shi saboda can shi shi ma in mace ta ganshi sai ta al'ada ma kawai saboda ta kiɗi mai ta rube ta rasa inda za ta kanta sau da aka masu tirari suka ce yawa kuta gunji to su kuma masu cewa istiyari ne suna jira su masu yi martai to sai kuma aka zo cikin ranar alhamis kuma cikin uddatus sabiri shi kuma shi ne na maza su wancan nasu rawdatul muhibbi duka na ibnul qayyim wannan nasu uddatus sabiri shi kuma sai ibnul qayyim ya zo ya babi ya ce to babin da ke magana akan haƙuri da godiya sai ya ce gaba ɗaya addinin nan abun nan a kan abu biyu yake asabar wa shukur imani ya ce kashi biyu ne kashi ɗaya sabar kashi ɗaya shukur haka imani ta an raba shi biyu shukur sabar haka imani ne. domin in ka tashi kai aikin nan kai aiki kai ka daure in ka tashi kuma ka kalla ka kalla kalla za ka zabo ka wata aikin ka gode haka za ka yi ta tafiya to sai ya gama wannan sai ya zo ya sabon babi ya ce to waye bi shin sabaru ne ya fi ko shukuru shi ya fi yawwa shi ma ya fara kawo dalilan wanda suka ce sabaru shi ya fi shi ne daraja da tafi kowace yana ta zubo dalilai malam abubakar sai zama shi ne jagoran masu cewa sabar shi ya fi sai kuma aka zo malam haruna shi kuma ya ce shukuru shi ya fi saboda haka yanzu muna ta sauraron su malam abubakar suna ta ma bama bamai shi kuma malam haruna ya yi kwanto ya ce shi miza zai rika aikowa su ma ba mai su ya haɗi ɗaya. to sai malam abubakar ya samu magoya bayan nan take da yawa suka ce su sun bi sama malam haruna sai zama na wanda suka biyo shi yan kaɗan ne sai ce kyale su shi ko a goyi bayan shi ko ba a goyi bayan shi ba shi kaɗai shago ne shi shi shi abun nan ne mine ne yake su da shi eh? ya ce kuma shi umma ne ya ce shi kaɗai umma ne wata shi kai kaɗai gayya ne sannan kuma ya ce ni kuma ana ummatun wa'adi ni kadai ma al'umma ce ko a biyo ko ba a biyo ni ba yace dalilai da na yana tara su yi ba zai sakan mu to shi muke jira yanzu muna nan muna ta tafiya ne malam Abubakar bai gama magana ba shi muka ba dama yanzu suna ta zubo hujjoji abinda muka raba shi ne duk abinda ibnu al-Qayyim yake faɗi a karkashin sabar mun ban mu malam Abubakar kamar shi ke magana kaga ba wai za su kai amma duk da haka kuma mutum din ma ban ba shi dama shi ma ai zai hararo wani wuri shi ma ya ƙara zuba cikin dalilan da ake bada da ce ai ma ga ma wani wuri an ce kaza ya ƙara su suna ji eh eh ai hujjatu sabiri ne amma wanda kiratu shakiri a a ina ba haka bane ai dole ku buga ai da aka ce hujjatu sabiri sai aka ce wanda kiratu shakiri eh wawo ba ka ga mutum an zo eh to an ce hujjatu sabiri tanadin da aka yi wa masu hakuri da aka ce wa zakiratu shakirin da kuma ajiya da aka yi ma masu godiya to to yanzu kaga eh eh na ban ji ba ajiya ta fita da ji ko to to kai ba kana tare da shakiri ke kaji sun ƙara samun to za ga waru da kai ya kai samun wani memba mai karfi kana tare da su ko to sai dai ka rika zuwa ko kowa in yana tare da kowa sai ya rika zuwa za a rika kawo ka yi miji da sai su kai ba sai ka kan zuwa da ka zo rana kai fa ina kake eh sallallahu alaihi wasallam eh eh amin kai to wancan an ce baka zuwa sai ba wala ne ma ajaru shakiri kai baka ji shakirin ba su eh wa kaji kuma kari wala in shakartum la azidannakum ko ba ka san kari kai na'am kana so yanzu kai tsaye ciki wuri guda eh to an samu dama ko an samu adadi eh. za ka ji ku dai ku faɗi na ku abin da suwa za su kawo na eh eh in zuwa ne ne ga wata da da ke ballewa wata ran bai maka wurin da za a je wa kaji su ne sai dai kawai kawo da jirgin ta da ji ba dole ya zama da gaske ba ba ta da jirgin in ta da jirgin kana neman abin da za ka aje dan ka zan ba dole ya zo gida ba akwai abin da za ka yi ta da ji ba dole ya tabbata ba kuma ta da sunan su amma ajiya duk inda ka ji ajiya sai da ka mallake ta sannan ka kai ka ɓoye za ka yi bacci a ta da ji kuma ba zai iya kiwa Allah subhanahu wa ya ta ce da kana da kuran shakura to da yanzu dai tun da bayan wani sai ku zo na zo kawai na na ban ji ba eh a'a ai dama dalilin da ya sa muka tana da abin kenan ai wata ran muna faɗi ne mu ba wai dan abin nan din ba muna son abin ya yadu saboda kowa ma ko bai zuwa karatun ya samu wannan tunanin ya je shi ya ji wanda zai dauka da kanshi ma shi da kanshi to balle kuma da ga wuri ka zo ka je da za kare abin da za a buga nan ibnu kayyim din zai gaba dubo dalilai nan kuma la abuka ka gaba magana sannan a zo dan maraba ya gama magana sannan a tafi ibnu kayyim ya alƙalanci ai za a yi alƙalanci nan gaba kuma za a zo ta ko dai masu haƙuri su komo wurin masu godiya ko masu godiya su komo wajen masu haƙuri ai dole sai an yi sai an yi alƙalanci kuma da ka zo alƙalancin nan dole za ka ji cewa kai ashe to bari ka rike nan na na yi e, haka ne sannan wani ta abu da zama su ana zuwa ka ji ne ko ka zo na alhamis ka sha karatu don yanzu nan wannan za a zo ne su ma za su je su kowa yana zuwa yana ƙara wuce sallallahu alaihi wasallam ya ce na eh eh ta ce wala ala awala akuna abdan shakura eh kai ina kake yanzu nan. idan ba su ba yanzu rana lamis kowa ya zo yanzu rana lamis yanzu rana lamis idan Allah ya kai mu aka zo kowa ya zo wajen mai gidan shi kara gaya mai dalilai ya ce ga dalilan mu na karo waya ni ma ina tare da ka wala ji da ba kulle yana da daka dole ya zo dalili sai ya kara wai shi kara wai hujja ya kara sa a cikin dashi ina ne na kara yanzu dai suke magana masu hakuri babu bangaren masu hakuri mu kuma gani ina bin ibnu qayyim ne tab mujerar da zai wada cewa ga dai ga ina ka dauka mu kawai mu mu ta karanto mana ne na annabi nuhu alaihi salam mm Allah ya kira shi da mhm mhm mhm eh eh, eh. sai ba shi godiya wato kenan yanzu a dunkula abinda kake cewa sabar shi marhala ce ta awa, amma amma kuma shukuru marhala ta kere ka kere ka ta kare eh? shi ne dare wala wasu ya dare wala kaji kaji abu ya ce ya ayyuka sabar eh sabar shi ne tushe eh a'a eh ai fana'i ne kake fara da shi in ka tara fara ka fara martaba ta sabon kana yin fana'i ne amma kuma baka'i bar haɓar shakiri ne ku kara ku rike in ka fara da tafiya daga ƙasa sanda kai tafi marhala martaba ce ta fana'i ta yi ka kyale kowa ka kyale kowa ka koma kai ta abin nan ɗinka to in ka kai kololuwa sai a baka martaban baka'i shi zai ce mu daina cewa fana'i mu rika ta baka'i amma fana'i ne farko baka'i ne ƙarshe a martaba arifi na ko to duk za ku daidai na suka kara na mhm. wasala yi to wannan ai saka kai ina kake yanzu to ka gani zo na kai sai wannan ai wani kana ji gashi da an kawo ba an an an buge kama kace komai ba ka ji raja wanda zai ƙara shafo kana je na ƙara ma mu bari haka ne kada ya cinye lokacin yau tun da ba ranar ba ne ku bari sai ranar alhamis ku dawo sannan kowa na nan ga malam abubakar nan dama shi na nan shi amma kaga ai maraba shi bai nan yanzu zai kawo a ba ka ba kada kawo koyi bai na ina muke ai na ake so a gama ko ina ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ai wannan ko inna nahnu inna nahnu nazzalna alayka alquran mai muka mu ne muka saukar da qur'ani zuwa gare ka ai tanzila kama ai min almuntazir ko ai kana min almuntazir an yuqal fashkur ni'mata rabbika ya zo daga cikin abin da yake ana tunanin aji da shine a ce fashkur ni'mata rabbika ka gode ma neman abin nan ɗin ubangijin ubangijinka walakin hu azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbika sai ka yi hakuri ga hukuncin ubangijinka wa fi hadha isharatun ila anna kullu man qama bi hadha alquran wato nan ana isara ne akan duk wanda ya tsayi da wannan qur'an fala budda an yanaluhu ma yanaluhu dole ne abin da zai same shi ya same shi mimma yahtaju ila sabarin wanda yake bukatar sai mutum yayi hakuri وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه kalli manzon Allah lokacin da mutanensa suka doke shi fa admu suka zuwa masa da jini wa huwa yamsahu dama an wajhihi yana goge jinin nan daga fuskar sa ya qulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna ya Allah ka gafarta wa mutane na basu sani ba fa ala da'iyati an yakuna sabiran mu'tasiban dan haka wajibi ne akan mai da'awa yayi hakuri yana mai neman lada to nan za mu tsaya ina jin ba zai wuce ba dan zai fassara su ko na wasabaru ay salatatu aqsamin hakuri kala uku ne sabarun ala fa'atillah hakuri akan bin Allah sabarun an maharimillah mutum ya hakuri akan barin abin da Allah ya haramta sannan na uku sabarun ala aqdarillah allati yajriha mutum ya hakuri akan kaddarorin Allah wanda suke gudana ga mutum imma mimma la kasaba lil ibadi fiha ko dai wanda mutum bai da wani hannu a kai ba aikin shi bane haka suka faɗo kamar ruwa ya zai rusa ma gida ko ya ma wani abu nan baka da wani abu a kai wa imma mimma yajrihi Allahu ala aidi ba'd al-ibad ko kuma abinda Allah yake yi a hannun wasu bayin gudanar da shi amma ta dalilin hannun bayi kamar wanda za su shiga gari suka kashe mutane kaga wannan ai wasu bayi ne suka shiga suka yi mutane wannan min al-ida'i wal na cutarwa ko ketar iyaka ya fito ko suke sama ودنا والدليل كان قوله سبع قوله والعصر كو نعم تسمى كما كان والدليل قوله تعالى والعصر كو اي غسيا ياي نان سوسي to na tafi da hala wannan sai da kan dukula ka ko ka gaskiya ni kwanan ina jin nishadi wannan wannan wannan mukabalar da ake kira za ina jin nishadi to bai shi ke ta kallo a wurin ta wuri Allah kai lakai wuraren da za a zama duka mu ji kowa suna dalilan su bayan an kwato na ibn al-qayyim duk inda muka faɗi za mu tsaya mu ma mu tsaya sai mu shiru sai mu ji kuma dakaru su ma inda suka je je wakilan kowa su zubo dalilai kowa ya ci malam sani wa alaikum malam sani ahlan wa sahlan <laughs> Eh, kazo zo kai ba ana mukabala ko ko kai ba wuri kawa gobe karaura ka da ne wata gaba amma ba za ku kada karaura ba sai to wala zari shi ne yanzu kai ina kai hmm. ina kake da ba ka faɗi abin da abin magana ba na wakar kake ta haƙuri haƙuri ya fi godiya ko a ah, to wato to ai kuna so dai sai ka ce haka ai shi malamin abin da ya kenan cewa ya haƙuri ne ya fi ko godiya ta fi malam abubakar ya ce shi yana goyon bayan cewa hakuri ne shi ya fi shi kuma malam haruna maraba ya ce shukuru ne ya fi matsayin godiya ya fi matsayin hakuri saboda wancan aka ce yi ma aka yi ka daure wannan baka aka yi ka gode ya ce to

Eh, amma za a zo a gama ka ce za a yi alƙalanci a yi shi zai alƙali zai gaya mana yadda za a yi sai kuma kowa a zo wani zai biya ya ta to <laughs> ikhtiyarun nabi sallallahu alaihi wa sallam an kuna abdan nabi a ikhtiyarun nabi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓi cewa ya fito ya zama bawa annabi ba ya zama sarki ba wa sabata ya tabbata wato miftahu darus وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا تبت الله تبارك وتعالى يا أيكو جبريل زواج منزون الله صلى الله عليه وسلم يخيره بين أن يكون ملكا أي سنن يزما أبننكو يزما أي نبيا ملكا نبيا أنا باش زابي أكن يزما سرقي النبي أو عبد النبي كو يزما باوى النبي wa nazara ila jibril kal mustashir lahu sai ya tsaya ya kalli jibril kaman yana neman kabani shawara ya kalli jibrilu matsayin wanda zai zaba fa ashara ilayhi an tawaba sai jibril ya nuna mashi ka dai kankan da kai fa qala bal akunu abdan nabiyyan yace na yadda dai in zama bawa annabi وذكره سبحانه وتعالى وذكره سبحانه وتعالى باسم عبوديته على اشرف مقاماته في مقام الاسراء كما النبي صلى الله تبارك وتعالى يا امبتيش da sunansa sa na bauta fi ashrafi maqamatihi a mafi matsayin da yafi wato matsayin da lokacin da ya tafi da shi sama wa maqamil da'awati da kuma matsayin sa na kira wa maqamil tahaddi da kuma lokacin da ake fito na fito za a yi gasa da shi takara فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi ya dare da bawansa an ce idan aka ce asra da sara akwai bambanci idan aka ce asra to an tafi da shi a farkon dare kenan in an sa hamza idan ba a sa hamza ba aka ce da ce aka subhanallazi sara bi abdihi to can tsakiyar dare ne aka tafi da shi ya fito ko to nan shine aka ce walam yaqul bi rasulihi bai ce rasulihi ba wala nabihi bai ce annabin sa ba isharatan ila annahu qama hadha al maqam al azam ko bajwa wala nabiyahu ko ai bai ce wala bi walam yaqul bi rasulihi wala nabihi bai ce manzo ba ko annabin sa ishara ne ila annahu qama هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته bi فلا وجه a'a ba zai yi ba kaga dubacin kaga walam Kul bi rasulihi wajen subhanallazi asra din kenan shine yace walam Kul bi rasulihi wala nabiyyi kaga sai nan ya gane sai aka ce to wannan isharatan ne ila annahu qama hadha al-maqam al-a'zam bi kamali ubudiyyatihi li rabbi ya fito ko eh ishara ce akan cewa ya samu wannan matsayi ne babba da zaman shi abdul rabbi ko masu wannan din su san duba abu irin na kai wani ne ne wannan eh na gane shi wannan a ba zai yi ladin nan ba ladin nan ta can wajen lanabi ne eh eh na gane lala oh na oke nala ko eh oke to na gane na gane to isharatin ila annahu nala hadal maqam ko ya samu wannan matsayi ne to nan maimakon kama sai sai nala ko eh wannan ma la ya duru wato isharatun ne ila annahu nala hadal maqam al-a'zam min kamal ubudiyyatihi li rabbih yayi daidai mu kuma namu maimakon nala sai sai kama ya yayi wannan ba matsala wannan abun nan ne ma'ana ce lugawiya kawai saboda haka wannan shine lafzin ne kawai waƙala qala ay fi hada wa fi maqam ad wa annahu lamma qama abdullah yayin da bawan Allah ya tsayu ya da'u yana kiran Allah kira na gaskiya kadu ya kununa alaihi libadan sai suka kasance suna ganin shi kaman wani abun shimfiɗan da za su yi ta hawa suka yi ta hawan shi wannan su hau wannan su hau kamar wani ne wanda za a girmama wata girmamawa ta musamman da za a yi mai wadda ta wuce kaga ba shi bane amma nan misali ne abinda muke nema qama lamma qama abdullahi yad'uhu maqamud da'wa wa qala fi maqamit tahaddi a can kuma wajen wancan yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in ko kuna shakka ne akan abin da muka ba bawa mu fa to bi suratin min mithlihi ku zo da wata sura kwatankwacin sa kaga nan maqam maqamut tahaddi ne wa fi sahihaini fi hadith shafa'a cikin bukari da muslim a hadisin shafa'a da ceton nan babba wata rajul an biya ya fi ha, da yadda annabawa ke tattauna suna maganganu a ciki wa qaulul masih sallallahu alaihi wa sallam da magana annabi Isa da ya yi shine na ƙarshen wanda aka zo wurin shi ya yace idhabu ila muhammadin abdun ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yace ku je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi bawa ne kaga yace abdun ya ce malakun ba malikun ba yace abdu ne ghafarallahu lahu ma kaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara dalla zalika ala annahu nala al-maqam al-a'zam wannan ya nuna ya samu wannan matsayi ne babba bi kamali ubudiyyatihi lillah wa kamali maghfiratillah lahu saboda zaman shi cikakken bawa da kuma cewa cikakken gafaran da Allah ya masa wa idza kun kanat ubudiyya inda Allah bi hadhihi al-manzila idan kawai ya kasance zama bawa har ya kasance yana da irin wannan babban matsayi a wurin Allah iqtadat hikmatuhu an askana adam wa zurriyatahu daran saboda aka wannan hikiman Allah sai ta hukunta ya saukar da annabi adam da zuriyarsa ya saukar da su wani gida yana luna fiha hadhihi daraja wanda za su samu irin wannan matsayi su zama bayan Allah bi kamali ta'atuhum lillah na kammalallen da'an da za su yi su zo su yi da'a wa tafarrubihim ilayhi su nemi kusanta zuwa ga Allah bi maharihi da abinda Allah yake so wa tarki ma'lufako ma'lufatihim sannan kuma su bar abinda suka saba min ajalihi saboda Allah gashi abu sun saba suna so su bari kana zalika min tamami ni'matihi wannan yana daga cikin cikan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala alai wa isanihi ilaihim da kyautatawa shi zuwa gare su wa aidan fa innahu subhanahu na'am bawo rijan ko to shi kenan ba bashi haka nan na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم جزاكم الله خير